abdullahi rahmanu wasiyin wala uduwa na illa ala zalimi sun masalatu wa salamu ala ashirafin mursali sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad sayyidin mursali wa imamul mursali wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadisi wa samsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam nurul albab بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يكتبونه لكعب الأحبار أما أبدا تيرم تاوى نائمين كعب الأحبار من أنه حكم بذلك cewa lallai shi ya yi hukunci da wannan wala ya bai inganta ba inna an yakuna zalika qabla islami sai dai in wannan ya kasance kafin na wannan abin ya faru ne kafin ya musulunta an gane yayi hukunci da wannan ina kana ala dini ahli kitab lokacin da ya kasance akan addinin ahli kitab lokacin da ya kasance akan addinin yahud to a lokacin da ya rubuta wannan ولا يجوز لآد أن يحكم بما حكم به اليهود والنصارى بايا حلتا قولي hukunci da abin da Yahudawa da Nasara suka yi hukunci da shi a mana islami kafin musulunta su an gane wannan asalin shi ba Yahude ne ko ba Nasari sai ya zo ya yi hukunci da shi kafin ya musulunta an gane ba a amfani da shi qabla islamihi falam yahkum bihi ka'ab ba'da islamihi shi ka'ab al-abbas bai yi hukunci da wannan bayan ya musulunta ba amma hada huwa al hada huwa al wannan shine gaskiya amma ga ku ka'ab al-abbas bai yi hukunci da wannan a lokacin da ya musulunta ba kun fahimta ai hmm. a ƙa'ida na addini idan an ce mutum ya musulunta to wannan abu ne wanda yake na farin ciki gare shi da can ba yahudi ne sai ya zama tome ya zama musulmi yanzu muka duba sahabban manzan Allah gaba ɗaya musulunta suka yi abubakar umar usman aliyu babu wanda aka haife shi a musulunci wanda aka haifa a musulunci ƙananan sahabbai ne wanda iyayensu musulmai ne su ma suka zo suka tarar da musulunci irin sa abdullahi dan umar irin su abdullahi bin abbas irin su hassan da husaini da ire-iren su kaga wayannan sun zo sun tarar da musulunci ne ko suka ci gaba da yi amma manya-manya kula fawo rashidun gaba daya sababbin musulunta ne sun musulunta ne sa'annan suka ci gaba da ba musulunci kaga in dai za a rinda yin gorin musulunci to za a yi ma abubakar da umar tunda abubakar da umar musamman umar dama yana faɗa da musulunci na yanzu musulunta musulunta ala gabara mutumin da yake faɗa da musulunci da yanzu musulunta na fatan gani to faɗin irin wayannan kalmomi ba sa fitowa a bakin wanda ya karatu in ga irin wannan kalma na fitowa sabon musulunta to ga san cewa lalle lalle jahiliya ta kunno kai lalle wannan mutumin yana da karancin fahimta na addini da ka gani kawai to ka san kana magana ne da tasirin jahili da ka fara magana kan ji an ce kafin musulunta ka ce salamu alaikum wannan mutumin ba abin tattaunawan ka bane dan zai magana haka zai soki sahabban manzo Allah gaba daya sahabban manzo Allah gaba ɗaya babu wanda ya tarar da musulunci sai dai ƙananan sahabbai kuma ƙananan sahabban wanda suka tarar da musulunci ba su kai darajar wa'anda suka musulunta ba wayannan kula bawa rashidun da muke tinkawo da su ga baki ɗayansu za mu ringa ne za mu ringa musu kenan za mu ringa tafi abubakar sabon musulunta ne ai umar haka ai usman haka ai tsala haka ai wannan wanda aka yi musu albishir da aljanna haka an gano wannan ko to dan kasancewa fa yanzu har yanzu akwai sauran aiki na da'awa ai kokarin wayar da kawo kan mutane domin yanzu wane ya musulunta an samu wani inyamuri ya musulunta an samu wani baka tabe ya musulunta sai kai masa izgili zai gano oke dama addinin ma gori ake yi addinin ma gori ake yi gashi na zo ina farin ciki na shigo ashe haka musulmin suke yi an gane ko to kaga ana bukatar a wayar da irin wayannan jahilan kan su ringa auna kalmomin da ke fitowa daga bakin su wa alaikum salam Thank you. in an ce wani tuba bai zaka ce eh ya tuba to kai maka tuba an gane ku to da ba mutum baya tuba ya ayu allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake tsantsa an gane ku qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma taqad salama saboda haka wannan kalma tubabbe kalma ne wanda yake faɗin shi wawa ne jahili abubakar umar usman aliyu da wayannan ashara al-bashari da biljanna duk tuba buri ina ce wani tuba ne suka ce yadda abubakar da umar da umar suka tuba <laughs> ina fata gane wannan to gaskiya yanzu yan salafiya suna da sauran aiki a kansu kokarin wayar da kawo ka mutane su fahimci hakikanin ma mai ma musuluncin ba na'am kun ga dai kabul ahbar nan ana maganar ya yi hukunci da wannan ne bayan ya musulunta to da ya musulunta mun ji wanda yake kori gare shi ga musuluncin shi babu bin hasali ana mutunta shi ne ana jarrada shi na'am wa amma alladhina na qad alimna la'ayya al kulle halin da. amma wa'annan da suke cewa hakika mun sani lalle kwanaki dukkan su na Allah ne kwanaki gaba ɗayan su na Allah ne wa annal al-yawma la yanfa'u wa kuma lallai yini baya amfanarwa baya cutarwa an gani a ce ranar laraba yana da wani fa'ida ko ranar alhamis yana da wani fa'ida yini baya amfanarwa ko baya cutarwa lakin wajadna ya ya'malun sai dai mun samu ubanninmu mun samu iyayenmu suna aikata wannan Wani walizalika na amal bi shi ya samu ma muke yi mun ga iyayenmu suna mutunta laraba sun ce in za a fara karatu a dinga fara karatu don laraba don karatun da aka fara don laraba ya fi albarka ina fatan gano wannan karatun da aka fara don laraba ya fi albarka ko kuma in za a fara kaza a fara kaza an gane ku ko kuma kada a kuskura a ɗaura aure watan rajab in an ɗaura aure watan rajab ba zai albarka ba kaga duk irin wayannan kalmomi wato kalmomi ne na jahiliya masu karancin karatu ke faɗin su na ba san gano wannan hada khata'un azim to mu sani wa annal yawma la yanfa'u wa la yadur lalle yini baya amfanarwa baya cutarwa in ka ce mu mun samu iyayen mu ne sun aikata wannan sai mu ce to dama addini iyaye ake bi da kakanni ko ana bin inda gaskiya yake ne fa lizalika na amalu ba za ka dauna zai wa bid'atu muharrama irin wannan cewa yini yana amfanarwa yana cutarwa an gane ko mun samu iyayenmu suna yi wannan kuskure ne mai girma kuma bid'a ce a bar haramtawa wajaba ala ba tauba yana wajaba ga wanda ya faɗe shi ya tuba da kuma istighfari mutum ya gaggauta tuba kuma ya gaggauta istighfari li'annahu iftara bi aqwali kafirin domin yayi koyi da maganganun kafirai ya yi koyi da manganuwa kafirai alkafiru da idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah wa innan in aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu bal nattabi ma a ba aba'ana sun ce a'a mu muna bin abinda muka samu ubanninmu a su tuna bin wato iyaye da kakanni addinin iyaye da kakanni muke bi Ba ta lalin azumi. to mutumin da zaka ce mai menene hujja sai ce maganar iyaye da kakanni to wannan bata ne mai girma ya ajaban ya mamaki sai ta taruna ba'da al-ayyam ala ya yaya suke zaban sashen kwanaki akan sashi لأن كل ما ينفع الإنسان تاجر للعقل والشرب domin duk abin da yake amfanin mutum yana bin ci da sha Eh sai dai akwai kwanakin da shari'a ta ware ta wasu daraja kuma darajar ta nuna ne kawai a san daraja na bautan Allah a cikinsu kamar juma'a ko juma'a idi ne na shekara-shekara Ka idi ne na sati-sati kamar tasu'a da ashura kaga wannan wato lokaci ne wanda shari'a ta ba shi daraja saboda a yi mai a cikin a yi ibada a ringa yin azumi to irin nan kwanaki wanda shari'a ka ba daraja ka ba su daraja gwargwadon abin da shari'a ya ba su karka wuce karka zo ka kirkiro wani daraja wanda shari'a bai bayar ba ka ba su ka ce dole ne in za a yi karatu sai wannan lokaci ko dole ne in za a yi wani nau'i na ibada sai wannan lokaci wanda shari'a ba ta ware wannan lokacin ba misali na'am ma qiwamul dibiyatul ihsan eh duk abin da zai amfani mutum yana bin ci da sha ne so dama duk duniya gaba ɗaya an cewa ne ya samu ci gaba ai ya samu kuɗi wanda zai ci abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama ya sanya tufafin da ya ga dama an gane ku izbihi mal libin ya ce insan domin ci da sha da su ne ake samun miƙarwa ga ginin jikin mutum miƙarwa ga gangan jikin mutum mutum ka gan shi lafiya lau to saboda kasancewa yana cin abinci ne mai amfani na kai fama min yawmin illa wa kulu na wa yashrabun to yaya yaya za a ce wai rana kaza mai cutarwa rana kaza mai amfanarwa alhali mutane suna ci suna sha a cikin duk kwanakin nan babu wani yini face mutane suna ci suna sha kuma baya fitar da su in ka ce in ka ce ba a zuwa karatu sai ran laraba in ka zo karatu ran kaza to duk sanda muke yi tilawa in ba ran laraba ba akwai matsala kenan hmm? na da zahirin magana so da ka abinci akwai ranar da zaka ware ka ce ba za ka ci abinci ba saboda rana ne mai cutarwa akwai wannan ranar na na fa sai su ruhu ma. yaya za a yi wani ya cutar da su a cikinsa wa'aza wa wannan wauta ne da raunin hankali da jahilci wa zalalu da bata da kuma duk dai bid'a bid'a muharrama mutum ya ware cewa ga wani rana mai amfani ga rana mai cutarwa ba shari'a ne ta ware ba wawanci ne raunin hankali ne jahilci ne ko bata ne kuma bid'a ce muharrama na walhasu abin da ya tabbata a nan man kana yin billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe wala yahkum bi hadha ta jahl kada ya yi hukunci da wannan jahilcin wala ya'malu bi kada yayi aiki da shi ya lam yati shay'un zalika fil qur'an al-azim domin babu abin da ya zo daga cikin wannan cikin qur'ani mai girma wala fil hadith sahih ko ya zo cikin hadisi ingantacce babu ko cikin hadisi mai rauni aslan ga asali kawai an nakalto shi ne an ciranto shi ne daga littattafan wa ahli kitab wanda ahli kitab din nan sun canza addini sun baddala shi sun baddala addini sun canza shi wannan shi ne gaskiya wanda babu shakka a cikin sa na'am abin da shafi gori da musuluncin nan ko su kabilu guda biyu wanda tsari da farko sun shahara da mahajjata wanda ana tashi a jirgin su a yau hadda ƙurani da a tashi mm. ko kuma wanda su sun shahara da yawan musulmi haka to wannan kama za su gode malaman ko fahim ka alfahari suna gode su tambayar da yake shine dangane da gori da musuluncin nan ya ce akwai kabilu guda biyu wanda sun shahara da musulunci da kuma mahajjata wasu kuma sun shahara da musulunci sosai to kamata yi su gode ma Allah ko kuma kamata yi su ringa yin izgiri suna yin gori da sauran mutane an gani to kasancewan kuna da yawan musulmi a cikin ku to kamata yi ku gode wa ni'imar da Allah ya muku ba kamata yi ku ringa yin amfani da wannan dama kuna izgiri da sauran ƙabilu ba an gane wannan ko in ka duba cikin larabawa akwai ƙabilu wanda babu yawan musulmi a cikin su gaba iska musulunta irin kabilar su abu zar al-gifari kaga irin wannan kabilu kabilu ne kanana wanda daga baya bayan suka musulunta an gane wannan ku to kuma ba mu ji labari cewa sahabban manzo Allah suna musu gori ba ashe in muna koyi da sahabbai ne to ya kamata a ce abubuwan da suka aikata da sunan addini shi ya kamata mu dinga yi an gani alhamdulillah Allah ya ba mu haddan alqur'ani ma hadda alqur'ani Allah ya sa sauran jama'a ma su samu haka alhamdulillah Allah ya ba mu yawan musulmi to Allah ya sa sauran mutane masu sama haka an gano wannan ku Allah shi taimake mu amin wasiqatul ikhwan wasiqatul ikhwan bismillahir rahmanir rahim ala umar bin abdul aziz rahimahullah umar dan abdul aziz Allah ya masa rahama ya ce sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'di sunana wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta sunanan hmm. sunnoni hmm. wa ulatul umur min ba'dihi kuma masu jibintar al'amura na shugabanci bayansa su ma sun sunan da sunna irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali don annabi ya ce alaikun bi sunnati wa sunnati kula fa’in rashidi sunnati al-khulafa ar-rashidin al sunnata da sunnan kalibobi na shiryayyu masu shiryawa an gano wannan gona to manzan Allah ya sunanta sunna sannan kula fa'u rashidun su ma sun sunanta sunna al'aqdu biha tasdiqun li kitabillah ruko da shi gaskatawa daga littafin Allah wa istimalu bi da'atillah kuma aiwatarwa ne ga da'a ga Allah wa quwwatun ala dinillah kuma karfi ne ga addinin Allah an gane ko idan mutum yana aiki da wannan sunna sunnan manzan Allah da sunnan kula fa'u rashidun an gane ko wato aiwatarwa ne ga da'a ga Allah da kuma ƙarfi ne ga addinin Allah wani mutum ba shi da iko ya canza sunan manzan Allah ko ya canza sunan kulafa wa rashidun ko ya baddala ta wala nazaru fi ra'ayi man khalafa ko ko mutum ya yi nazari ga ra'ayin wanda ya saba mata kada ka tsaya duba ra'ayin wanda ya saba mata ga addinin mutum ya saba mana manzan Allah addinin mutum ya saba mana kula fawo na shudun baya ma kamata ka waiwayi wannan addinin an gane balantana ma ya birge ta abinda zai birge ta shine dacewan addini da abinda manzo Allah ya aikata ko ya faɗa ko dacewan addini da abinda kula fawo na shudun suka aikata an gane wannan shine abinda ya kamata ya birge mutumin da ya fahimci addini kada ka zo kana kallon ra'ayin wani malami don ya iya magana don ya iya kawata ta to wannan ba karamin kuskure bane na'am man fatada biha muhtadi duk wanda ya nemi shari'a da ita shiryayye ne in ta nemi shari'a da aiki ko magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki ko magana na kula fawar rashidun to kai sunan ka shiryayye man tasara biha mansur wanda ya nemi taimako da ita abun ne abin taimakawa ne an ya zama addininka kana fahimtar qur'ani da hadisi akan fahimtar salaf ai ka more ya zama addininka gaba ɗaya da kake fahimta kana bincikawa ya sahabbai suka yi ya tabi'ai suka yi ya tabi'i tabi'i suka yi to wannan ka more duk mutumin da ya cire sahabbai daga cikin addininsa daga cikin fahimtar addini ya cire tabi'ai daga cikin fahimtar addininsa ko tabi'i tabi'i wannan mutumin ya ɓace an gani a nan kuma ana maganan sunna na kula da shudu ba ana maganan fa khalifa guda ɗaya ba ne idan khalifa guda ɗaya ya zo da wani sunna sunnan nan ya saba ma sauran khalifofi to wannan baya zama towa hujja to yanzu ya za mu yi musamman da ya daidai daga cikinsu shi ne a koma zuwa ga littafin Allah da sunna an gane idan abubakar shi kadai ya zo da wani fahimta sabanin na sauran uku ko umar shi kadai ya zo da fahimta sabanin uku ko usman haka ko ali baya zama hujja idan fahimtar su yi karo baya zama hujja sai dai in ya zama ijma'i na salaf ya zama dukkan su gaba ɗaya ra'ayin ya tattara ya zama abu ɗaya na fatan gane wannan karka zo ka ce ai umar a usman ya yi sallah raka a hudu a mina alhali sauran sabai raka a bibi su kasar suke yaya tun da usman ya yi sallah raka a hudu a mina idan ka zo ka ce alaikum bi sunnati wa sunnatul a rashidi kaga an ce sunnatul kulafa ba ce sunnatul khalifa a rashid ba ba ce alaikun bi sunnati wa sunnatul khalifa a rashid haka ce? wa sunnatil ar rashidin dukan sai sun yi ijma'i akan al'amari yanzu Usman ya zo mina ya yi raka hudu za mu iya cewa wannan dalili ne wanda za a ringa raka hudu a mina raka nawa ya kamata a ringa yi biyu kasar ko wannan shine dalilin da ya sa abdullahi bin mas'ud da ya ga usman bin affan yana cika raka a mina amina ya masa inkari ya nuna wannan abin da usman ya yi ba daidai ba ne duk da usman yana daga cikin kula fawar rashidun ko sannan kuma akwai abubuwan da sauran kula fawar rashidun suka yi aka yi musu inkari ba a goyi bayan su akan wannan matsala ba ashe suna na kalifa ɗaya shi kaɗai. ana auna shi ne da dalili amma suna na kula fawar rashidun ya zama ijma'i za a yi aiki da shi kun fahimci wannan to yanzu zamanin umar da ya zo ya mayar da saki uku kalma ɗaya ya zama saki uku ya mayar da saki uku kalma ɗaya ya zama saki uku to yanzu mai za mu ce kan wannan eh ba hujja ba ne ko saboda zamanin abubakar a zamanin manzan allah tukuna shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saki uku kalma ɗaya saki nawa ne saki ɗaya ne zamanin abubakar saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne zamanin umar shekara biyu na shugabancinsa shi ma kazalika daga baya ne ya canza kuma ya faɗi dalilin canjin cewa mutane sun yi gaggawa a cikin al'amarin da ya kamata a ce suna bin shi da nisan me yasa ba za mu zartar da shi a galisu ba ya yi haka ne don ya yi gwale-gwale ga masu yin haka ba wai ya nuna yin haka sunna ba ne ya nuna idan mutane suka gyara wannan abun in ya so daga baya sai a dawo da shi yadda yake to wannan abun da umar ya yi ba a kira shi ijima'i saboda in ka ce ijima'i ya saba ma fatawan manzan Allah da kuma sahabban da suka rayu zamanin manzan ya saba wa fatawan abubakar da sahabban da suka rayu gaba ɗaya zamanin abubakar ya saba ma shekara biyu na umar din kanshi an gane wannan ko kaga wannan ya nuna wato sunna na khalifa guda ɗaya kawai ba a kiran shi sunna sai ya dace da sunnan sauran khalifofi an gane wannan ko ra'ayin malami guda ɗaya kamar ra'ayin maliki kaɗai kawai wanda ya karo da ra'ayin sauran ainihin mustahidun ba a kiran shi suna na magabata idan ya yi karo da nasu ba a kiran shi hujja sai an auna shi da littafin Allah da suna. sai an aiki da ayan nan na za a fi shay'in faru duhu Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo ina fatan gane wannan na'am ومن خالفها duk wanda ya saba ba suna na kula fawo na shudun duk wanda ya nemi shirya da ita shiryayye ne an yi nan an yi wanda ya nemi taimako da ita abin taimako ne wanda ya saba mata kuma ya zo ya bi hanya ba hanyar mumine ba ya bi hanya ba hanyar salaf ba ba hanyar sahabbai ba Allah zai jubinta mai abin da ya jubinta Allah zai kona shi a wutar na mai shigar da shi wannan hanya ya yi muni ya zama hanya ibn fodiyo ya gina mana manhaji na salaf a nan cewa addinin ka dole ya dace da ijma'i na salaf ba a addinin da babu salaf a ciki to wannan addinin sunan shi fata ومن شاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين توليه ما تولى ونزله جهنم وساءت مسيرة نعم نعم ووقف مالك عند زمزم إمام مالك يا طيع أوجن زمزم فنادى سيئي كرة قال يا أيها الناس yace ya ko mutane man arafani ko kada arafani duk wanda ya san da fa hakika ya sani ya ko mutane inji imamu na malik rahimahullah duk wanda ya sani ba hakika ya sani wannan ya arifu wanda bai sani ba ana malikun buna anas ni ne malik buna anas hmm. ana naziri man hajja hada bai ni mai gargadi ne ga duk mutumin da ya ziyarci wannan daki wa ala bid'a alhali ya san yana kan bid'a duk wanda ya ziyarci wannan daki alhali ya san yana kan bid'a ni mai gargadi ne a gare shi fala yu'i nafsuhu batilan kada ya wahal da kanshi a banza kada ya kuskura ya wahal da kanshi a banza in zai zamanto ya ziyarci wannan ɗaki yana kan bid'a to da ainihin imam malik zai zo aikin haji ya ga in shi a zai ce musu ya zo ya ga in ƙala ƙatu na ga wani ɗan ƙala ƙatu ya sanya harami sai aka ɗauki hoton shi aka ce wargi ma wuri ya samu a najeriya ne ake wargi ka ce kai ka qur'ani zalla a ina ka samu sanya wannan harami? Ga shi ya sanya harami ko bai sa guda ba na ba gani sai gashi an kawo hoton masussuka ba hula an gani. ya sanya harami irin yadda kowa ke sanyawa inda a najeriya ne mai zai ce ba zai ce ai na ta same shi a qur'ani ƙarya ne ba za a yi ba to sai gashi wai ya je aikin hajji kuma da ya je aikin hajji sai gashi ya sa harami irin yanda sauran musulmi ke sawa an fahimci wannan hajji to saboda haka idan mutum zai yi addini yana kan bid'a kada ma ya wahal da kanshi an gane ku Allah baya son wannan ibada in dai ka san ibadan yana kan bid'a ne na'am na'am wabin ne ya yashudu malik rahimahullah daga cikin abin da imamu na malik ke rerawa Allah ya masa rahama wa khairu umuri din ma kana sunnatan wa sharru umuri al-muhdathat al-bada'i na'am wa khairu umuri mafi alkhairin al'amura na addini ma kana sunnatan shine abin da ya kasance sunna wa sharru umuri mafi sharrin al'amura su ne ababen da aka kirkiro kuma bidiyoyi su ne mafi sharrin al'amura abubuwan da aka girgiro kuma bidiyoyi imamuna ash-shafi'i Allah ya masa rama ya ce babu wani abu ga sunan manzo Allah ba ce bi hmm. in an ce wannan hadisin annabi an ce wannan sunan annabi ne babu komai a gare shi sai bi kawai ba wani bata lokaci Abu Hanifa Allah ya masa rama ya ce kalizimci bin asali kalizimci bin hadisi da hanyar magabata nan asar anan yana nufin hadisi kalizimci bin hadisi da kuma hanyar magabata an gani duk wani addinin da bai da magabata ba addini ba ne yayi بيان البدع الشيطانية يعني بيان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلت إذا كتشي ما وقت التسمية أيوشنين لوكاشن سنيا ما يارو سونا in za a sa ma yaro suna yaushe ne lokacin sa sunan zai ce wato lokacin da ya dace a sa ma yaro suna shine lokacin da ake yanka ragon suna in za a yanka ragon suna sai a sa ma yaron suna wayan bayi in kana maulud mimman yu'aq anhu ya kamata in ya kasance shi yaron yaron da aka haifa in yana daga cikin wanda za a yanka zai ragon suna Allah yuqa alaihi lasmi kada a aukan masa da suna sai lokacin da za a yanka ragon suna kada a sa masa suna sai lokacin da za a yanka ragon suna inda akwai ragon sunan da za a yanka kanan maulud ne man la yu'aq hannu idan ko shi yaron wanda ba a yanka mai ragon suna ne ba da fasir ne. eh kun wanda ba za a yanka mai ragon suna ba saboda talaucin waliyinsa musamman fi ayi waqtin fi zalika yawm sabi to sai mutum ya sa suna a cikin kowane lokaci daga cikin wannan yini na bakwai in ka san ba ka da kudin sa ya rabu gaba daya za ka iya sa suna ko ranar ne ma ranar da ka haifi yaron sa mai suna amma a najeriya yanzu an dauka wa in ba a yanka ragon suna ba wannan yaro shege ne hmm. za ga mata suna cewa za a ringa yi masa gori to ni sai in rasa wai addini muke yi wai dan ban samu kudin yanka ragon suna wai sai a ringa mai yaro gori to wannan gorin ana yi ne saboda musulunci ya ce ai gorin ko kuma saboda jahilci ya ce ai gorin kaga har yanzu kenan ba ko jahilci ga mutane mutane ma suke tura mutane zuwa ga halaka ba ni da kudin da zan yanka rago Allah ya san ba ni da shi to ban yanka ba na sa ma yaro suna sai a rinka zuga matar a ce wallahi tallahi in aka kuskura aka sa mai suna ba a yanka ba wannan yaro ba zai zama to ba yaran halal ba shin musulunci ne ya mai da shi ba dan halal ba ko kai ka mai da shi dama kai nike kai nike wa ko Allah nike wa to duk irin wayannan abubuwa ya kamata a ringa an karar da mutane mutane suna da jahilci kaga da wannan wannan magana na tubabbe da magana na yanka ragon suna mm. yana da kyau a tsaya a karanta ga mutane ba karamin jahilci ba ne maimaita wannan maganar a ji irin wannan magana na fita a bakin ahalin suna, an gane ku magana ne mai wari magana ne mai hadari wanda manzo Allah ke cewa ma da awal jahiliya da uwa fa ha munkara fa ha muntina yace me ya kawo irin wannan magana na jahilcin ji annabi ku bar shi magana ne mai wari da irin wannan magana na tubarbe irin magana na ainihin yankan ragon suna wani bai yanka ragon suna ba kaza da maganan kabilanci kana sukan wata kabila kana yaban naka da maganan yan kasanci kana sukan wani dan Nijar ne wani dan Mali ne kai dan Najeriya ne kai ne mutum shi da ba dan Najeriya ba mutum bane shi wannan duk kalmomi ne da dace ya ringa fitowa a bakin ahlus sunna an gane ku amma kuma abun mamaki za ka yana fitowa bakin ahalus sunna kenan wannan ahalus sunna har yanzu bai gama yin karatu ba tauhidi bai ishe shi ba manhajin salaf ya yi karanci a wajensa idan ban da kuɗi ban yanka rago ba haka Allah ya yi kada nan gaba a yi mun gori ko nan gaba a yi ma yaron gori daga an zuwa ana faɗa za ci ah daɗin abin da ne an yanka mun rago inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da take iyawa to gashi yanzu abin da ba zan iya ba yanzu ana mun gori me yasa ban yi ba har ma dan da na haifa yanzu dan ban yanka mai ragon suna ba ya zama abin gori a gare shi mutum zai iya misali kamar wannan akasarin na abu bakarin da suka ce suna iya barin suna barin yana barin layya kuma yana da hali saboda kada mutane su tunanin kowa da biyu to shi ma nan misali mutum wani lokacin zai iya ya ajiye shi yankan eh, na akika din kurin yana da shi halin yi kurin yi saboda kada yi tunanin dole mai jami to ya kai baka daga cikin kula bawura shi ku wa'annan su abin koyi ne kai abin koyi ne kai abin koyi ba yi نعم نعم a'a wannan shi ne dai abin da ya fi dacewa amma kana iya sanya suna ko da kana da ragon za ka iya sanya suna ranar farko an gani kaga maryam da aka haifi maryam da ta zo duniya ai a ranar da aka haife ta aka ce wa ibi sammai to hamar yama an gani sannan ga yahaya a cikin ranar da aka haife shi wannan suna ya fito hmm? ga wannan yaron da umu sulaim ta aika zuwa ga annabi abdullahi eh, abdullahi bin nan ai ranar farko aka sa sunan an haife shi aka kai annabi yaron da dabino da sauran annabi ya lissaniki ya sami suna abdullahi ana yin sanya sura ranar da aka haifa an gani? na'am bayan idan ka ce ma hukumu ya da yadda alkaf menene hukuncin an bato da wayannan laƙubba a sa wa mutum suna da irin wayannan laƙubba shi ne a ce fulanu din hmm. ka zaki din a sa mutum suna zakiyuddin muhyiddin wa alamuddin alamuddin shamsuddin nasiruddin al-albani hmm. wa shibi zalika da abin da ya kama da wannan sai na ce da zalika bid'atun wata ijma' lalle wannan bid'a ce haramtacciya ga ijma'in malamai amma me in an yi nufin alfahari hmm. bid'a ne haramtacce in an yi nufin mai alfahari an sa suna ne don a yi alfahari biri a ce muharrama an yi nufin a yi taskiya a nuna yaron na musamman ne ya fi na kowa amma in babu wannan to biri a ce makaruha in ya zama to an sa mai sunan samsan ba a tunanin taskiya samsan ba a tunanin alfahari to wannan ba matsala au ja'iza an gane yawa shi biri a ne makaruha in ba alfahari ko ko bid'a ce ja'iza kai ya halatta in dai babu alfahari samsam an sa sunan dai kawai ba dan taskiya ba to wannan ya halatta innama a ala ulama tafa'ulan an sanya irin wannan suna ga malamai ne dan kyakkyawan fata kamar da aka sa wa imamun nawawi menene muhyiddin muhyiddin an-nawawi an gani muhyiddin an-nawawi an ce imamu nawawi har duniya yana cewa duk wanda ya kira shi da wannan suna shi bai yafe mishi ba duk wanda ya kira shi da wannan suna da wannan din baya so to aka ci to zai ci amma mu mun faɗa ne saboda tabbas ka rayar da addini ai kai ba ka so amma mu muna so saboda mu mun ga cewa malam ba karamin aiki yayi wa addini ba yanzu imamu nawa bai cancanci ake mai rayar da addini bane shi ya cancanta kamar shi ya ce gaskiya shi ko da bayan ya mutu bai yadda ba ga wani ya kira shi da suna yin jini saboda tawazu ne shi yana ganin shi bai kai wannan matakin ba wani aiki ya ba addini za a kira shi yin jini an gane kaga nasiru dinin albani hmm. wani aiki ya yi da za a kira shi nasiru dinin shin wani aiki ya yi shi yare na aiki yana ganin shi ba aiki da ya yi kago irin wa'annan su ne mutanen kirki da mutum zai daga dukan jiki ni alhamdulillah dai kowa ya san irin aikin da na yi wa musulunci alhamdulillah ba wanda zai nuna min aiki ga musulunci irin hidiman da na yi wa hadisi da hidiman da na yi wa tauhidi da hidiman da na yi wa kaza an gano wannan ko to ko mutum ya ringa alfahari da abinda baban shi ya yi duk wani kuskure ne na'am sunan shi ne mahaifin shi ya sa mai ba shi ya sa kan shi ba baban shi ya sa na nasiru ce kuma sai wannan suna ya bi shi sai ya zama to mujaddidi mai taimakon addini shi wannan abdulnazir ai sunan allah annazir ku abdulnazir wai wannan shi wai abdulnazir eh sunan wai sa abdulnazir nasir din sunan waye in dai sunan allah ne annasir a ina ne allah ya kira kanshi annasir annasir yana cikin sunan allah Inda yana cikin sunan Allah dan mutu ya ce Abdul Nasir ba laifi bane amma in bai cikin sunan Allah ba fa ma lahum min quwwatin wala nasir in yansurukum Allah la ghaliba lakum Allah nasir ne an gane wannan ku wala yansuranna Allah man yansuru na suna yana tasiri ga mutum in ka sanya mai yaro mutum suna mai kyau ya kan yi tasiri ga albarkan wannan suna ya bi shi na wara'ahu min ar-rida biha yawa kawai an sanya tafa'ula malamai wa inna ma wudi ala al-ulama tafa'ula eh ba wannan wada ba kuskure ne wa inna ma wudi ala al-ulama wudi an sanya wannan suna ne ga malamai tafa'ula dan kyakkyawan fata amma sun sun barranta daga yadda da shi an sanya musu wannan suna don kyakkyawan fata amma sun sun barranta daga yadda da shi imamun nawawi ba shi ne ya yadda kira shi mubuyuddin ba albani ba shi ne ya yadda kira shi nasiru nasiruddin ba an gano wannan ko irin su imamul kazali mubuyuddin al Alkazali da sauransu bayan kulta idan ka ce yazuzu nida'ul alimi a al-kabir dukku. shin ya halatta a kira malami ko wani babban mutum da sunan shi kulci sai na ce inna zalika ja'izun in kane khilafa aula eh wannan ya halatta duk da khilaful aula ne a kira malami da sunan shi ina fatan gano wannan lam yu'lam ne bi zalika in ba a san cewa yana kin wannan ba in kuma mutum ba ya faɗi wannan don wulakanci bane don wani yakan kira malami da sunan shi don wulaƙanci an gano wannan ko ina tunawa wani ɗan shi'a muna tattaunawa da shi a sai magana ya taso sai ke cewa ai kai kanka ka san garba ba mutumin kirki ba ne ni ban gane waye garba ba muna cikin magana muna cikin magana sai daga yana nufin a shek abokan mamul kuri abokan ai garba ne a hausa in ka ji an kira mutum abubakar to a hausa garba ne shi ya ce ina nufin garba kuri abun ya kai ni na fahimci ya faɗa don wulaƙanci ne sai na ce to shi kuma brema fa na ce shi kuma ira fa ka je na kiran malam da biyu wallahi sallahi za mu yi faɗa ni ba wanda zai wulaƙanta na ce malamin ka shine mai daraja malamin wani ba shi da daraja nake na ƙara maimaitawa brema garba a ma iro na faɗa na ce ma na ce ma na ce iro kun wani wannan aiki kaga shi din nan ya ɗauka cewa zai zai faɗi magana hankalin shi kwance ya ci mutuncin malamin sunna to lokacin da aka ambaci sunan malamin shi da suna aka ce ma ko aka ce iro sai hankalin shi ya tashi akwai wani sunan ma da ake faɗa bayan firamarin iran na godi an gane ko ita ce to aiki shi kuma malam na godi a ina ya samu wannan wani in dan shi'a ne ma fashewa zai da kuka gaya yana kuka wiwi so wai an wulakanta mai malami Allah ya tawaki in dai mutum ya ambaci sunan malam ne don ya ci mutuncin in mutum ya ambaci sunan malamin ka dan ya ci mutuncin shi kawai ya ce abubakar wai abubakar wuce malamin ka mana to gumi eh, subhanallah subhanallah to wato ya faɗa haka dancin mutunci to anan kai ma sai ka mayar da martanin da ya dace shi ina ba zan gano wannan sai shi ma abin da dadi famani ta da alaikum fa du alaihi bi rusul ma ta da alaikum amma idan kiran sunan malami kamar zamanin musamman bai za a ce an ibn umar radiyallahu an an karbo daga dan umar radiyallahu an haddathani malik an nafi an ibn umar kaga an kira sunan malik sai tsaye an kira sunan nafi an kira sunan ibn umar wannan ba an yi don wulakanci bane gani amma wannan khilaful aula ne in ya zamanto gaban na hadisi an faɗi sunan da dan a san kowaye amma haka nan kawai mutum ya faɗi sunan sunan gundarin sunan malami khilaful aula ne an gane malamin ka bai ko ka ce shek ko ka ce malam kawai sai ka ce sai ka kira sunan shi kai tsaye to wannan ba laifi kai ba amma ka yi khilaful aula na'am wa illa kana ala sabilil wada'i min qadri in ba haka ba in ya kasance akan hanyar saukar da darajar shi ne kayi ne don ka saukar da darajar shi kasa eh, wannan kayi don ka saukar da darajar shi ne saboda ka saba ma abin da aka saba na ne na kiran wa'annan malamai da lakuba mai girma musamman munan afirka munan afirka gaskiya ba ɗabi'a mu bane kiran sunan malami gundari an gano wannan ko ba ɗabi'a mu bane kiran sunan malami gundari haka nan kawai ana kirawa a can shek wani imam wani an gani gaga mutum ya kira sunan malami zalla to nau'i ne na wulaƙanci kamar yana so ya ce ni ban yarda da malantar shi ba an gani in kira shi da laƙubba mu ɗabi'a mu ne kiran malami da laƙubba mai girma Allahu a'lam wa alaikum salam an yi mutum haihuwa sallah tana tsoron kwana zai kama da yin kuma shi na da ƙarfin rabu ita mata kacce a yanka mata na suna shi kuma ce da zai yanka yanzu ina da ƙarfin da zai yanka rabu na yanka ne wannan na suna da na kuka sai zai yanka ɗaya da ɗaya bai da ƙarfin da zai yanka ragon suna da layya kuma gashi lokacin idi ne lokacin idi aka haifi yaro bai da ikon da zai yanka guda biyu wanne ne ya fi ƙarfi kaga layya ya fi ƙarfi ko to idan kuma ya yanka layya ga irin al'ada na ƙasar hausa yaro ba a yanka mai hakika ba zai zama to abin gori wanda na ce ya kamata wannan a karanta da al'umma an gani kada yaro nan gaba a yi ta mai gori to irin wannan in ka yanka sai ka faɗa ba kai ta san niyan abin da yi ba ka yanka kawai a kai ka san abin da ka yanka domin shi in ya ba na in ka yanka da gashi an haifi yaro ko ka yanka kai ta aikawa da nama ga mutane ko ba sai ka faɗi layya bane ko ragon suna ba shi kenan ba shi a na ana wanda an sha duka shi shi kuma suna na ajiye shi misali ba ba a shi ba za iya za iya A shi duka shi ba za iya wanza shi niyan mutum ya koyi kayan ya koyi saboda mummunan al'adar na gori da ake ma yaro hmm? alaikum salam malik ko ko malik akwai mala'ika mai suna malik sannan malik kuma mai shi al-malik shi Allah al-malik ne shi imam malik kuma ba alif da lamu malik eh sunan mala'ika ne kuma ga imam malik suna sunan shi malik amma sun sunan Allah ne ba za ka ce ne al-malik ba al-malik sunan Allah ne sai ne abdul malik Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk